أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميد شاكفت جماد الثاني hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha tara ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a wannan darasi namu na ɗari da sittin da bakwai a wannan masallaci na tuna da Sheikh Jibril Umar Jibril rahimahullah wanda aka fi sani da masallacin Trayam yau ma Allah madaukakin sarki da ikonta ya kaddara za mu ci gaba da karatu na wannan littafi na sharhu usul salasa wanda Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa littafin sana al-usul salasa sannan kuma Muhammad al-Hassan ya mushi sharhi muna ba da uzuri ba a fara karatu da wuri ba saboda program da muka yi a daura wani lacca da malam abubakar baban gwale ya je gabatar a daura a makarantarmu da dr qasim abdalla damagum wannan shi ne ya zaunar da mu har na makara irin yadda baban gwale yake makara sai bakwai zan fara watakila haduwa da shi ne ya shafa mu ko idan ban manta ba za mu tashi shafi na ɗari hudu da saba'in da biyar muna magana ne akan al-ihsan inda malam yake kawo mana nau'ika na al kuma abubuwan da mutum hadisai da nassoshi da suka zo wanda ake kyautatawa ake kyautayi a cikinsu wanda malam ya kawo mana cewa yana da wuya kwarai da gaske mutum ya kai tsananin na ihsan da rayar da ‘ya'yansa ba a kan Alƙur'ani da sunna da izza da kunya dole wanda yake so ya kai matsayi na ya zama cikakken muhsin to sai ya tarbiyyantar da ‘ya'yansa a kan Alƙur'ani da sunna ya kuma tabbatar da su akan izza ta musulunci da kunya da dukkan wasu ɗabi'u musamman matansu daga ciki malam kuma sai koma gaba ta gaba abinda kuma yake da ihsani a cikinsa Ya ce wasu sunan ibn maja ibn maja ya fitar da hadisi a cikin sunan nashi bi sanadin sahih da sanadi wanda yake ingantacce wanda yake min hadisi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah shi yarda da shi qala yace qala rajulun li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaifa li a'lam kaifa li an a'lama idza ahsantu wa idza asa'tu yace ya zan sani idan na kyautata ko na munana wata alama ce zan iya ganewa a rayuwata lalle ni al'amurana ina kyautata su ko in fahimci lalle al'amurata na sun munana manzala sallallahu alaihi wa sallam malam yace su'alun jamilun qawiyyun ya ce wannan tambaya ce mai kyau kuma mai ƙarfi wanda wannan mutumin yawa manzo sallallahu alaihi wa sallam domin tambaya ce da take nuna ya zai sanya kansa a mizani ya gane yana cikin masu kyautatawa ko yana cikin masu munanawa kuma ya yawa fiyayyen halitta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم يفي لشيء jira naka jiranaka kuluna. in ka ji maƙotanka suna ce ma an kad hasanta hakika ka kyautata wani mutumin kirki ne to fa a hasanta to ka zama mai kyautayi ka kyautata kawai abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam yanda zaka gane kai mai mutumin kirki ne mai kyautayi ne to ka ji maƙotanka dama da hagu gaba da baya suna cewa kai mutumin kirki ne Ya ce to manzala sai ce da ka ji wannan shaidar daga wajen makotarka to ka ka zama cikin muhsinun masu kyautai wa idza hum yaqulun idan ka ji makotanka suna cewa qad asa'ata ka munana ka bata baka yi daidai ba yace faqad asa'ata to hakika ka bata mu kana da munanan dabi'u ko baka aikata abin da yake na daidai manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba shi wannan amsa ne dangane da halin da ya gan shi yana ciki kuma ya zamanto hali ne ga dukkan mutane duk wanda yake da matsala da makotansa in ya zo ya tambaye ka kace menene matsala ta in ka sani ka ce kawai matsala ka kai da makotanka ne duk abin da zai tambaye ka domin ai laifi Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon mutum in yayi masa tambaya ya ba shi amsar da zai warkar da shi daga matsalarsa ko matsala ɗaya da za ta same ka a rayuwa sai kana ganin ba komai ba ne ba ko ta iya lalata ma ka ta lalata ma gaba ki ɗaya yace sai malam Muhammad al-Hassan yace wa ana almahu fi hadha al-jawabi basiratan nabawiyya yace anan ina hango a wannan amsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar akwai basira ta annabta wa dawa akwai kuma magani arada annabi sallallahu alaihi wasallam an yasrifahu lida'in ra'ahu fi hadha ar-rajul yana son Allah madaukakin sarki ya bashi wannan magani domin ya kubutar da shi da wata cuta da ya ganta a jikin wannan mutumin wa in kunna jami'an fi hajatin ila hadha dawa duk da yake mu dukkan muna da bukatuwa irin wannan magani malam yace faqad ta'addadat ajwibatu an sallallahu alaihi wa sallam ala sahabati fi su'al wahid amsar manzo sallallahu alaihi wa sallam tana zamtowa daban-daban a tambayoyin da sahabbai suka yi mar akan tambaya guda ɗaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza maganganu fa yufti kulla ahadin bima yara annahu yuslihu yana fatawa ne akan kowane mutum ya ga menene zai inganta shi wa annahu fi hajatin ilayhi waqt su'alihi kuma yana da tsananin buƙatuwa wa wannan abun lokacin tambayarsa za ka ga manzala sallallahu alaihi wa sallam an yi mata tambayoyi da yawa kuma yana ba da amsa daban-daban Ka ga wani zai ce ni ya rasulallah. imin wasiya sai ce la gaba kada ka yi fushi saboda ya gano shi babban illar wannan mutum fushi shi yake sanya shi duk abubuwa wani ya zo tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam ka nuna mun wani abu wanda in na aikata shi kenan ni na gama yace je ka ci gaba da yawa iyayenka da saboda ya fahimci shi wannan mutumin yana da matsala dangane da bin iyayensa wani ya tambaye shi ne zan yi ya ce sallah a lokacinta saboda ya fahimci cewa wannan mutumin yana da sakaci da sallah wato tambayoyi suna zuwa daban-daban gwargwadon yanda mutum yake da bukatuwa wani abu mai haɗari a rayuwarsa da ya kamata ya canza shi yasa ashe lokacin da mutum yake ba tambayoyi to abin da ya kamata a matsayinka na malami ko ɗalibin ilimi ko wanda ya zo ya tambaye ka to abin da ya kamata ka rinka kula shine menene matsalarsa ina da matsala da matarsa ka ce to babban abin da yake kamata zai gyara rayuwarka to shine harkar iyalanka ka gyara inda makota to kaga wannan manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo sai nuna mishi babban matsalar ka a rayuwar ka makota wannan yake nuna kenan yana daga cikin kyautayi mutum ya zama mutumin kirki mai kyautatawa ya yi zaman lafiya da makocinsa musamman makotan nan musulmai ne waɗansu sun haɗa haƙƙi uku na makotantaka a kanka na farko ga su ‘yan uwanka ne na jini ga makotantaka a gida katangar ku ko gidan ku sannan kuma ga musulunci wannan ya fi kowa ƙarfin haƙƙi akan makotantaka wani kuma za ka ga ba ɗan uwanka na jini ba ne ba amma kun haɗa biyu musulmi ne ko makocinka ne ko da ba ɗan uwanka ba ne wannan shi yake bin shi a haƙƙi abu na uku wanda yake bin shi na uku wanda kun haɗa katanga ba ɗan uwanka ba ne ba ba musulmi ba ne ba shi ma wannan yana da haƙƙi Mazala sallallahu alaihi wasallam an dafa roman akuya a gidansa bayan ana zubawa sai ce ku kaiwa makocina na dinnan Yahudi yace a zubawa hudan nan makocina ku kai mishi aka zuba mishi romo da nama aka je aka kai gidansa Mazala da ya nan santa ma yace Yahudi behudan hudan nan aka je aka kai mishi duk yanda da Yahude yake amma da yake makoci ne na manzo sallallahu alaihi wasallam manzala ya sanya shi a cikin kyautai. to ashe yana daga cikin ɗabi'a ta musulunci ka zama da makocin kalami lafiya shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba sabai suka ce wannan ya taɓe ya shiga uku a'a manzo Allah har ya faɗa ya yi rantsuwa so uku ya maimaita magana so uku wannan wane ne ce duk wanda makocinsa bai aminta da makircinsa ba wato duk wanda makocinsa yake ɗanɗa ku kyale wane? kar ku taɓa kayan wane, wane ai Allah dai raba mu da shi lafiya ku bi dai a saunu to duk wanda makocinsa yake ma haka yake jin tsoron masifarsa da bala'insa yake jin tsoron tunan asirinsa yake jin tsoron ya san wani abu nashi dan ya shiga uku to wannan manzo Allah da ya lissafa so uku yace wallahi bai yi imani ba saboda ne ba da cikakken imanin da har zai sa makocinsa zai zauna salin alin ya samu limana da kwanciyar hankali a kan shi so ake makocinka ya samu kwanciyar hankali ɗari bisa ɗari ba za ka cutar da shi ta kowane hanya ba to in kai wannan shine ka samu cikakken imani to yana daga cikin kyautayi kenan kyautata makota in kana so ka shiga cikin muhsinun malam yace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu Abdullahi dan Mas'ud Allah shi yarda da shi ya ce an fitin hadisi daga wajensa kama fi sahihaini kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka fitar qala qala unasun li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai wasu mutane suka ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya manzan Allah anu akhazu bima amilna fil jahiliya shin duk abin da muka aikata a cikin jahiliya kafin zuwan musulunci shin in muka je lahira za a kama mu da shi abin da duk aikata kafin ka fahimci sunna kafin ka fahimci addini abin da ka aikata kana dan duniyarka abin da ka aikata kafin ka gane addini ka fahimci musulunci suke tambaye shi irin wannan ababen da muke aikatawa kafin mu shiga musulunci ko mu kafin mu fahimta ba kyau kafin mu nutsu kafin mu ɗau hanya mai saiti shin za a kama mu da su ranar tashin alkiyama wato a rubuta mana mu ga laifuffuka qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahsana fil islam duk wanda ya kyautata a musulunci wato bayan ka fahimci addini ko bayan ka fahimci shari'a ko bayan ka fahimci sunna ko bayan ka fahimci kyakkyawan ka daina duk wasu abubuwanka to da ka zo kuma sai ka kyautata kai abin da gaske manzala ya ce lam yu'akhad bima amila fil jahiliya to ba za a kama ka da duk abin da ka aikata a jahiliya ba lokacin kana cikin jahilcinka ba za a kama ka ba sai a yafe maka domin yanzu da ka dawo ka fahimci addini ka gyara komai wa man asa'atul islam wanda kuma ya zo ya shiga musulunci amma ya zama dan tabargaza yana aikata abin da ya ga dama ya fahimci addini amma ya zama to taba kiɗa taba karatu ya fahimci musulunci amma kawai shi gashi nan dai duk aikinsa ya munana ukhidha bil awwal wal akhir manzo Allah ya ce to fa sai an kama ka da na farkon da na ƙarshen wato zunufin ma da ka aikata a baya sai an kama ka da shi sai malam ya ce Allahumma sallim Allah ka kiyaye saboda me wannan yake nuna kenan duk abin da ka aikata a baya kafin ka fahimci addini to abin da zai sa ya ce ma shi to sai lokacin da ka fahimci addini ka yi kyautayi ka kyautata al'amuranka ka zama daga cikin muhsinu to wannan zai bayu abinda duka aikata a baya kuma gabaki ɗaya ba za a kula da su ba za a mantar da su za a kyale su ba laifi ba za ma ka gan su a ranar tashin alkiyama amma matukar bayan ka fahimci addini ko ka shiga addinin musulunci kuma ka ci gaba da aikata abin da yake ba daidai ba to wancan abubuwan da ka yi kafin wasa to shi ma za a kama ka da shi da wannan laifuffukan wato sai amma a na laifuffukan ka duk da kai a baya wannan ma malam ya kawo mana wannan hadisin mu fahimci mahimmancin kyautayi ashe zai ya ma abubuwa da yawa a baya da ka aikata malam yace wa an uqbata bin amir qal an karko daga ta dan amir qala yace kanat alaina ri'ayatul ibli mun kasance muna ciwon raƙuma wato mu mutane da yawa ake niyaba wa'annan wannan sai a zaɓi mutum ɗaya biyu sai su fita da raƙuma su kuma ɗaya biyu sai su zo majalisin manzo sallallahu alaihi wa sallam anan za su salloli anan za su yi ne anan za su ji hadisan da ake cewa uku bata gina amir yace haka muke rabawa faja'at nawbati ai dauri sai dauri na yazo ni zan fita da raƙuma sai na fita da su farawahatuha bi ashi sai na dawo da yamma ai raddaha bi waqtin rauha sai na dawo da ita lokacin da dabbobi suke ake dawo da su sun dawo da daga kiwo da yammaci kenan fa adaraktu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'iman sai na riski manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsaye yuhaddithu nas yana yi wa mutane wa'azi fa adaraktu min qawlihi sallallahu alaihi wa sallam na riski a maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi ya ce ma min muslim ba wani musulmi ya tawadda'u da zai yi alwala fa yuhsinu wudu'a ya kyautata alwallarsa ya cika ta kenan thumma yaqumu fa yusalli raka'atayn sannan ya tashi ya raka'a biyu ta nafila muqbilun alaihima a cikin wannan raka'a biyun yana fuskantar da bi qalbihi da zuciyarsa wa wajihi da fuskarsa da Allah madaukakin sarki illa wajabat lahu aljanna fa sai aljanna ta wajaba a gare shi wal hadithu fi sahih muslim wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi to anan iqbalul qalb ne fuskantar da zuciya malam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sharaɗai kamar haka na farko ka kyautata alwala shine cika ta kai ta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya da wajibanta da sunnoninta da mustahabanta kai ta cikakkiya sannan ka tashi kai raka'a biyu raka'a biyun nan a duka cikin su ka fuskantar da zuciyarka da fuskarka da Allah to malami ce to abinda ake nufi fuskantar da zuciya yace wa hadha al-aslu an takuna khashi'an wannan asalin shine abinda ake nufi ka zamanto ne khushu'i wanda gabaki ɗaya al'amarinka ya taƙaitu ya nutsu ka bayar da shi gawa ga Allah ka fuskanci ubangiji hazurul kal, ka halarto da zuciyarka wato zuciyarka gabaki ɗaya ta taru ga ubangiji maɗaukacin sarki an tajma alƙalbu bi kulliyatihi ala Allah gabaki ɗaya zuciyarka ta haɗu ta gamu akan Allah wal wajhu da aka ce ka fuskantar da fuskarka Allah taltafi kada ka juya a sallah ba ka yi waige ba li'anna al-abda idza waqafa fi salatihi domin bawa lokacin da ka tsaya a sallarka nasaba Allah wajhahu ilayhi Allah madaukakin sarki zai fuskantar da fuskarsa wadda ta dace da shi zuwa gare ka da ka tashi ka ce Allahu akbar to sai Allah ya fuskance ka idan kuma Allah ya fuskance ka shine yana ganin zuciyarka da fuskarka ina kake kallo ina ka fuskantar da su fa innal abda idza a'raba duk lokacin da ka juya ka ba da baya ka waiwaya kana sallah ka ɗaga sama ko ka kalli gefe da gefe a'raba Allahu anhu to sai Allah madaukakin sarki shi ma kautar da daga gare ka shi ma sai kauce daga gare ka bi annahu mu'radun ala Allah domin ka kautar da kai ga ubangiji in a'rada al-basar idan zuciyar idan ka ya kauce fa min babu aula an yakuna al-qalb mu'ridan yace to abin da yafi ma zuciyarka ta kauce domin ai duk lokacin da idanka ya yi haka ya kalli wani abu zuciyarka ce ta kalla domin ai ita zuciya ita take ɗarka ma cewa ika za sannan ido ko baki ya buɗe lokacin da na yi haka da ido na kafin in yi haka in sanda zuciya ta kake min kalli sannan na kalla to lokacin da mutum ya yi waiwaye da idansa to already zuciyarsa ta waiwaya to wannan zuciyarsa da ta waiwaye ya annahu idza in aqbala al-qalbu aqbala al-bashar domin in dai zuciya ta fuskanci Allah to ido ma zai fuskanta babu wani a jefansa wa aqbalu alwajh kuma fuska ma za ta fuskanta wa aqbalatil jawarih gabbai gabaki ɗaya za ta ga sun fuskanci ubangiji fal qalbu huwa al malik domin shi zuciya zuciya ita zuciya ita ce sarki shine sarki ita ce sarkin dukkan jiki ita take juya dukkan gabbai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ta jaru dukkan gabbai sun jaru, in ta baci dukkan gabbai sun baci yace fa in a'rada al-qalbu anillah in har zuciya ta kautar da kanta ga barin Allah a'rada fil jawarih to dukkan gabbai su ma za su kauce fatara kasiran min al-muslimina in za ka ga da yawa daga musulmi wa hum fi salah suna cikin sallah la tadri ahum fi salatin am fi ghairi salah ba za ka iya ganewa suna sallah ko ba su sallah ba saboda menene su kalli yamin su kalli shimal shimal dama da hagu su daga kai su duba agogo su caji ajihunsu su yi rangaji su kaɗa gaba su kaɗa baya su yi mai toshe-toshe su yi mai ka gan su ka rika wai ne suke wannan min kasarata ta irabihi saboda yawan kautar da fuskarsa da gangar jikinsa da yake gabarin sallah fa izal tafatul abdu fi to duk lokacin da bawa ya waiga yana sallah ya qulu Allahu azza wa jalla ila afdalu minni sai Allah ya ce a ya samu wanda ya fi ni shikenan sai barka da zarar ka juya sai ubangiji madaukakin sarki ya ce ya tafi zuwa wajen wanda ya fi ni inda kai da kake fuskantar Allah to kuma menene zai zai bujiro ma rashin yaqini ne shi kuma yaƙini fa ba ta yawan sallah ko yawan azumi ba ake samun ta cewa zuciya ce shi sa sabon manzo sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikin sahabbai suke cewa ai waɗanda suke ba sahabbai waɗanda suke bayan sahabbai za su zo sun fi mu sallah sun fi mu azumi sun fi mu sadaka sun fi mu kyauta sun fi mu komai sabon manzo Allah sai ka zo yanzu ka fi sabon manzo Allah komai na wannan amma da ni suka fika yaqini suka fika da shi wannan yaqinin da sakantancewa da Allah shi suka fika da shi shi yasa duk abin da aka umarce su suna aikatawa shi yasa ya zamanto su imani da tsoron Allah ya fara shiga zuciyarsu da ya ƙini kafin ma a saukar da a yi umarni ko a yi hannu. Wannan ya ƙinin shi ya fara zuwa, zuwansa to sai sauwaƙe komai na duniya duk abin da suke ciki bai da daraja, bai da mutunci, bai da wani abin da za a kalle shi matuƙar ya saba ma Allah. To da wannan suka fi kowa. Shi yasa ai waɗanda suke salihai da komai duk abin da ya same su a duniya tun daga kan manzo sallallahu alaihi wasallam sallah suke tafiya su yi saboda wannan yaki in wani bakin ciki wata damuwa sai su yi alwala suna cewa Allahu akbar yaqinin nan ya zo to sun manta da duk wata damuwa ta duniya sai shiga cikin wani bahaja wani sururi wani annashwa wani daɗin da ba su taɓa shiga cikinsa ba sai su manta komai saboda sun fuskanci ubangijinsu su lokacin da suka gama sallah shi shikenan sun dawo daga ganawa da ubangijinsu ba wani abu daidai ƙwayar zarra na baƙin cikin baya da zai zo musu saboda sun haɗu da mahaliccinsu to wannan shine yaƙinin to mu haka muke shine babban matsala mu duk babu da wannan yaƙinin kaɗan ɗan yaƙinin mu bai taka karaya ya karya ba yaƙini suke da shi jiya da ubangiji maɗaukakin sarki ganin girman Allah a zuciyarsu ɗan abu ƙanƙane sai samto ya fita daga hankalinsu saboda ya ci karo da abin da suka sani na imani na bin Allah wannan shine yaƙini shi sa wasu daga cikinsu ko rauni suka ji ya ja ruwa za a musu sakiya ta wuta za a kawo magani a sha anaziya wanda zai sauwaƙe musu zafi sai su ce a ku bar shi ni da nake da sallah sai mutum ya yi alwala ya ce Allahu akbar da na fara sallah ku sa mun wuta ku yi mun sakiya yana fara sallah sai a sa mun wuta a yi sakiya ciwon ya zubar da ruwa ya gama gyaran shi kawai ya kame ko haka ba ko shakin ba zai yi ba saboda shi ne yaƙinin da ya samu lokacin da muke karanta wannan ko ake gaya mana ji yi kamar tatsuniya sai daga za mu iya ba ba wanda zai iya ina man rahima Rabbu sai kaɗan daga ciki shin naka in ya cije ka an shiga uku kana sallah sai ka ta haka dam dam sahu ka juya nan ka juya nan saboda ka ji zafin ka fita daga sallah to wannan kankanan yaƙinin namu da kowane abu yake kautar da mu daga Allah shi yasa ake ta magana in za ka zo masallaci ya kamata sufuran ma da zaka zo da ita ka ɗauki mutane hankali ka zo da hoto masallaci ka zo da shek mai hoto ka zo da shek mai rubutu kana tsaya a gabana in na ce Allahu akbar na ɗaga rubutun wannan ba sai na faɗa da zuciyata ba bakina ba ba ba sai na faɗa da bakina ba na ce Ronaldo ka zo da ita kai ina yin zuciyata za ta karanta wallahi ka cuce ni kuma a lahira sai an mana hisabi da wannan ladan an ɗauke mun wataƙila ma da Ahmad ka zo da shi ko Abubakar ko Usman ko sunan musulmi har ne ma ka kawo masallaci to musulmi ma aka ce sunan musulmi ma in ka shigo da shi ya ɗauke bari na in ga hoton zuciya ta ta gani in gane ma waye a hoton a in karanta sunansa duk fa ana sallah har da jam'iyyarsa ku zaɓuwa ne a baya duk sai na karance ina sallah in na taso daga ruku'u abin da zan gani ku zaɓuwa ne in na koma ku zaɓuwa ne yanzu akwai illar da kai wa musulmi irin wannan ka shigo masallaci da wannan manzala sallallahu alaihi wasallam babban riga fata aka zo mishi da ita riga irin babba zane ne ma da ita ba fa zanen hoto ba roɗi roɗi gare ta irin layi layi amma manzo Allah yana gama sallah ya tattare sai ce a juya a zo min da annabi an jabaniya an bijaniya yace ku zo ku zo min da an bijaniya yace a maida mishi Abu Jaham ya canza mu wannan rigar ta dauki hankali ta saboda da nayi haka na gaza nan ga gazane yayi haka gazane yayi haka yace ku dauke ni ita na Aisha radiyallahu anha labule yi. shi ma da zane manala yana ɗaga sallah ya ga labulan yayi yi ya gama sallah ya cire min wannan labulan ya bujiro min a sallah to in har zo sallahu alaihi wasallam layi layi ya bujiro mishi ya ce a cire da yakinin sa to mu ina mu mu da mu da wannan amma mutum kawai sai zo masallaci da hotunan mutane da riguna masu rubuce-rubuce da wani tarkatan riga mai ne ya zo ya bata wani ma shi karin gugarsa yake kallo in ya zo masallacin shi duk ana sallah kawai ina yake ajiye guyoyinsa ya ɓata rigarsa ko ya ɓata hannunsa da ya haka ka ga yana haka shi to yana sallah shi ta rigar zai fita kata lalace kan wannan tuni ya bar Allah ba babu Allah kwata-kwata a zuciyarsa wannan shine fuskantar zuciya shi yasa malam yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wanda har za ka hankalin kai tafi ubangiji madaukakin sarki ya ce ila afdal minni ya tafi zuwa wajen wanda ya fi ni kai ka san ya fi Allah kuwa a wajen ka yace nas'alullah ta'ala an yurzuqana khushu'az zahir wal batin muna roƙo Allah ya azurta muku khushu'i na zahiri da na batini malam yace wa fi sahih al-bukhari an karɓo daga sahihul bukhari a cikin an fitar da wannan hadisin daga littafin sahihul bukhari an abi huraira ta radiyallahu anhu daga abu huraira Allah yarda da shi anan nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulu ahadu aljannata manzo Allah yace ɗayan ku ba zai shiga aljanna ba ba wani ɗayan ku da zai shiga aljanna illa uriya maqa'adahu minan nari da ka shiga aljanna sai an nuna ma wajen zamanka a wuta lau a sa'a da ka nuna na tunan Allah madaukakin sarki kamar yadda manzo Allah ya faɗa mana cewa dukkan mu da aka halice mu an mana gida kowa dinnan yana da gida kana da gida a aljanna kana da gida a wuta da sunanka da layinki ga gidanka wannan gidan na aljanna da aka kera fulan ibn fulanun ne a wuta ma kana da disamfin irin wannan gidan wane dan wane ne kowa yana da gida biyu da haka ba wai in muka mutu ba wai ba inda za a saka kana da jahil gida kerarre a aljanna da gida a cikin wuta to yayin da bawa ya shiga aljanna dan a daga damar rai ya gane fa abubuwan aikin da ya na duniya ya fitar da shi daga wani bala'i aikin ta da ya yi haƙuri da ya a duniya ya bi Allah tsawawa da ya yi yarda da duk musulun duniya bai saba ma Allah ba don ya ci abinci bai saba ma Allah ba don ya samu mulki bai saba ma Allah ba don kasuwarsa bai saba ma Allah ba don ya ga bayan wani bai saba ma Allah ba don wata mace da zai aura bai saba ma Allah ba don wani abin ransa to duk irin waɗannan abubuwan da ya dan ga cewa wannan abin shine abin da ya taimake shi to sai a nuna mashi gidansa a wuta a ce da ka sake baka yi kaza ba baka yi kazan nan ba to ga makomarka in aka nuno majigin wuta ya ga yadda take zaɓaɓɓaka manzala ya ce liyar da shukuran domin ya ƙara gode ma Allah a nan sai ƙara godiya domin ya ga haɗarin da ya tsallake ya ga masifar da ya kubutar aka kuɓutar da shi daga ita wala ya kulun nara ahadun kuma ba wanda zai shiga wuta illa quriya maq'adahu min aljanna shi ma sai an nuna mushi wajen zamansa sa daga aljanna shi kuma wannan ai tawbih ne tozartarwa da musibar irba wanda ya fi baƙin cikin da babu ƙarshen shi a ce nuna mishi gidan aljanna yana cikin masifa ya ga daɗi da ‘yan matan aljanna da yaran aljanna da masu hidiman aljanna da ƙoramin aljanna da bishishuwa aljanna da duk katifu da daɗin komai na aljanna a mishi majigi ya gansu a ce wannan gidanka ne ga ma sunanka a jiki lau a hasana da ka kyautata al'amari a duniya sai ga cewa wani irin bakin ciki ne mutum da yi Don ne Allah shi ya mishi liyakuna alaihi hasara domin hasara ta ƙara tabbata a kan shi ya ƙara gani ya yi asara da babu wata asara da ta kai ta wannan yake nuna cewa babu wani asara da ta kai mutum ya yi asarar gidansa na aljanna nan ka rasa kowane gidanka a dukkan ka rasa komi wannan ba asara in fa kasuwar ka ta kone gidanka ya kone arzikin ka ya tafi ka cinye jarin ka kai ne duk wannan ba ita ce hasara ta hakika ba hasara ta hakika shine ka rabu da Allah ka rinka ci da kar kana sha da kar wannan ba shine hasara ba matukar kana tare da Allah babban hasara ita ce ka rabu da Allah subhanahu wa ta'ala aka je lahira a nuna ma gidanka a aljanna wanda da ka yi abin kirki da ka kyautata da ka danna zuciyarka da ka hana ta abin da take so da ka yi iyakar ƙoƙarinka ka bi Allah da da inda za ka zauna palace inda babu irinsa baka taɓa gani ta a duniya ba fal'abdu hatta wa in dakhala aljanna yace malam yace bawa bayan ma har ya shiga aljanna yudhakkiruhu Allahu bi zalika Allah zai tunatar da shi da rayuwarsa ta kyautatawa da ya a duniya wa huwa fil janna yana cikin aljanna sai an nuna ma ka sai abin kirki wannan abin da ka samu na aljanna ba a sama ka samu ba da abin da ka kyautata ga abin da ka kyautata ka kyautata zamantakewarka ka kyautata ibadarka ka kyautata tauhidinka ka kyautata rayuwarka ka kyautata kasuwancinka da ibadarka ga komai da komai ka kyautata wannan shi yasa ka samu wannan yace na'am yashkur Allah subhanahu wa ta'ala domin ka gode ma Allah yace wa kama fi sahih muslim haka imamu muslim ya fitar da hadisi an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah shi yadda da shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qaul qabla mautihi bi salatati ayyami kafin ya mutu da kwana uku yaqul yana cewa la ya mutanna ahadukum kada ɗayanku ya sake ya mutu illa wa huwa yuhsinu zanna billah ba ta yana kyautata zato ga Allah domin kyautata zato da Allah lokacin da za ka mutu to lokacin nan za ka samu Allah akan abin da kake so tunda ka kyautata zato da Allah me kuma zai sa ka kyauta zato da Allah kyautatawarka ai ba wani abu ne ba na abu kawai abu zai zo yanzu kana takarkin ka kana siyasta ka da alamun mutuwa ya zo kuma baka tsorata ba baka firgita ba ba zai yi ba abin da zai sa ka kyauta zato ga Allah alamun mutuwa ta taho su bayyana a gare ka zuciyarka ta hararo ayyukanka ta ga abin kirki ne wannan shine babban sababin da zai sa ka yi kyakkyawan ƙarshe domin za ka yi wa Allah kyakkyawan zato amma mana ka zo mutuwa ka ji alamun mutuwa dukiyarka gabaki ɗaya ta haramci ka saci wancan ka kwace kuɗin wancan ka yi menene ka kashe wancan ka yi wa wancan tsaki, ka haukata wancan ka saci wancan kaya ka ci kaza ka zalunci ka sa an yi wa wancan kaza an yi kaza an yi kaza lokacin da ka zo mutuwa duk wannan abubuwan da ka yi sai su bujiro maka to sai ka tsorata sai ka yi zaton mummunan zato ga Allah in na je to kashi na ya bushe fa to da kayi wannan aka ɗauki ranka to za ka samu Allah yadda ka zace shi shi yasa manzo Allah ce yanda kuka zaci Allah lokacin da za ku mutu haka za ku same shi saboda ya san cewa ba wanda zai kyakkyawan zaton nan sai ya juya baya a shekarun da ya yi ya hango abin kirki sai ya rinka dariya sai kyakkyawan zato saboda bai zo wani aibi ba da zai ji tsoron haɗuwarsa da ubangijinsa bai hango wasu abubuwa ba abin da ya hango kawai bin Allah kyakkyawan tauhidi kyakkyawan mu'amala kyakkyawan bin shari'a ita kawai ta rika zuwa mushi to don haka sai kyakkyawan zato ce ta idan za ka nemi kyakkyawan zaton da za ka samu Allah da kyakkyawan matsayi to lokacin da kake rayuwa normal kafin mutuwa ka yi to ka kyautata tsakaninka da ubangiji yace wa hadal babu azimun fil ihsan wannan babi fa babu ne mai girma in ana magana ihsani dole sai ka kyautata rayuwarka komi da kake gani a duniya ya kamata yanzu ya kamata mu kyautata shi alaƙanmu da mutane alaƙanmu da matanmu alaƙanmu da maƙotanmu alaƙanmu da ubangiji alaƙanmu da kaɗaita Allah duk mu kyautata shi kawai ya tsaya ma a zuciya don duniya in ka ga abu ya kayan ma da hankali to an saba ma Allah manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba abin da yake kayan ma da hankali a duniya sai saban Allah shine yanzu zuciyarsa fuskarsa take canzawa abin nan duk igiyoyin goshinsa jijiyoyin goshinsa duk su bayyana saboda ni saboda an saba Allah amma an ka zo ka taka ma ka zubar mar duk abin da ka manta duniya dariya yana murmushi dai ba ya canzawa ko kaɗan wanda zai zo shaƙe shi ya dawo shi ta baya har da karbin tufaf manzan Allah wannan kada ya shafi a wuyarsa ya ce ba ni bashi na ɗan gidan abdalla masu taurin bashi sabai su fito manzala yana murmushi ya ce sakanni ai saka saka na zan baka sabai su ce ku kyale mu mu gama da shi ya rasu Allah manzala ya ce a'a ba haka ake ba ai ma duka bi ga bashi shi kuma ga ba. shi dai kuma nasiha in zai karɓi bashi ya rika kyakkyawan ƙarshe ni kuma kumin in na samu in biya shi kawai abin da nake nema daga wajen ku Manzala sallallahu alaihi wasallam ya kace Manzala sannan ya nemo bashin sai biya shi hayya mai ƙari akan bashi kyauta ka taimake ni da ka bani dan haka ga ƙari to wannan ma yana da haƙƙi wanda zai da haƙƙi ba ɗan maula ma ya zo ya shaƙe manzala sallallahu alaihi wasallam ta baya ya ce ba ni daga cikin dukiyar Allah domin ba dukiyar gidanku ba ce ba manzala ya ce akal arab dan uwana balarabe yanzu to da ka shaƙe ni ina zan iya baka ya ce eh gaskiya kana da gaskiya tunda na shaƙe ka ai ba za ka iya bani ba ya sace shi ya ce to ba ni manzala ya ce to ga waɗancan tumakan daga garken nan zuwa garke kora ka tafi da su duk na Allah ne ka duba zuciya tsaye ba kuma ya tafi Ku kaga irin wannan kyautayi din shine zai kyautata ma ƙarshe amma mu kuma mu da wannan Ma ne ma magana ma aka gaya ma da ni kake duk duniya ni zai gaya wa ba ma an shaƙe ka ba ɗan abu ƙanƙani yanzu zai ka tunzira Allah ya gyara zuciyarmu wa kama fi sunan tirmidhi wa sahahahu shaykhuna al-albani kamar yadda ya zo a cikin sunan tirmidhi kuma imam al-albani ya inganta hadisi yace an anas radiyallahu anhu qala daga anas dan malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam anas kai yace lamma qadima annabi sallallahu alaihi wa sallam almadinata yayin da manzo Allah ya zo Madina ana zaune atahul muhajirun sai muhajirai suka zo fa waɗannan fa muhajirai ne in aka ce muhajirun sune wanda suka yi hijira daga Makka suka zo Madina su fa sun bar iyalansu sun bar gonakansu sun bar danginsu sun yi tafiyar akalla kwana arba'in a ƙasa babu hanya sai dai ka saran ko mutum biyu zai iya tafiya ko uku dan ta adani sai dai ka fita da sanyi da zafi na sahara ka ratsa duwar watsin nan ka nufi madina domin ka kai imanin ka da kanka kawai kake so ka kai kuma duk inda Allah zai faɗa sai ya ce muhajirun kafin ya ce amsa amma saboda kyautayi na muhajirun suka yi wata mulahaza zaman su a madina sai suka zo wajen manzon Allah sun gano wani abu akwai fa matsala فقالوا سكت يا رسول الله يا من زال صلى الله عليه وسلم تدبر شهادة المهاجرين في حق إخوانهم من الأنصار yanzu malam sai malam ya ce mani amma kafin mu faɗa abinda da suka faɗa ka tsaya abin da za mu faɗa ka yi tunanin shaidar muhajirin da suka yi wa mutanen ‘yan uwansu ‘yan Madina. Shaidar da suka musu baƙinsu ne suka sauke su, amma ka duba shaidar da suka ba su. Faƙalu sai suka ce ya Rasulallah, ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam qalu suka ce ma ra'ayna qauman afdala min kathirin yace wallahi ba mu taba ganin ba mutanen da suka bayar da abu mai yawa wala ahsana muwasa min qalilin ko ba mu taba ganin ba wanda in suna da yawa su bada da yawa wanda suke kyautatawa yayin da suke da kaɗan min ƙaunin nazalna baina azkurihim na waɗannan mutanen da muka sauka a cikin su ba mu taɓa maganin mutane ba wa humul ansar sune mutanen madina ba mu taɓa nan mutanen da in suna da yawa suke bayarwa da yawa in suke da kaɗan ma sai sun kyautata wajen bayarwa irin waɗannan laƙar ka fauna almu'na suke sun ɗauke mana dukkan wani nauyi nauyin ciyarwa shayarwa da mu da iyalanmu da wahalhalun duniya duk waɗannan mutanen makka sun ɗauke mana mutanen madina kai sun ɗauke mana wa ashrakuna fil mahna'i sun tarayya da mu a dukkan wani abun daɗi wa huwa yace al mahna wa huwa kullu hani fi wa sharab duk wani abu mai daɗi mai kyau na abinci da abin sha sun ɗauke mana shi tare muke musharaka tare muke ci da su tare muke sha da su komai da komai duk irin yadda dai mutanen Madina suka yi yadda mutum zai zo kasuwar sai raba ta biyu jarin sai ba abokinsa da aka hada shi dan Makka ya je gonakanta ya ce zaɓi wanda kake so ya je wani ma ya je matanta ya ce ga mata na zaɓi da kake so ba ni ma zan zaɓa ba in sake su su yi idda ka aura mutum ya raba gidansa biyu ya ba dan uwansa wanda bai taba ganin shi ba a duniya kawai a masallaci aka haɗa su manzo Allah ce ga dan uwanka a musulunci in ya kama shi ya tafi da shi gida shikenan sai tafi ya je rumfar kasuwarsa ya tsaga ta biyu shi rike nan in rike nan in koya ma kasuwanci mai gona ya tafi da shi gona ya tsaga ta biyu nan nake gona noma yanzu ka noma nan in noma nan ya tafi gida ya ce ga ɗakunan da nake da akwai na raba shi biyu zauna a wannan ɗakin in zauna ga mata na tun da kai baka zo da mata ba bari in saki ɗaya yanzu ka aura Ko irin wannan karancin da mutanen makka suka gani a wajen mutanen madina suka zo suna tabbatarwa da manzo sallallahu alaihi sallam wannan abubuwan kwada da suke mana yayi yawa hatta laqad khidna yace kai yanzu har mun fara jin tsoro an Habu bil ajr kullihi za su tafi da ladan gabaki daya to sun tafi da ladan mu duka yace unzur ila nazaratil muhajirin lil ajr ka duba inda muhajirai suke kallon lada su yanzu ba abin da suke ci suna ci su sha su samu duk abinda suke so su more ba sa wahala ba sa aiki an ɗauke musu duk wata wahalar duniya sai dai su ci su sha to amma su babban matsalar su ba fa ci da sha ba matsalar su shi ne lada to me baka ci me baka sha ya ɗauke ladan to ya za a yi wanda mu yanzu nazarin mu ba haka ba ce ba yanzu wani zai ce kai kullum ka zo gida na ka ɗauki abinci kai da iyalinka shikenan kawai ka samu baci ba ka tunanin kai wannan fa ya mun waye ya tafi da lada na gaba ki da to ni ne zan yi to su su muhajirun abin da suka kalla kenan domin ba ƴan tsima kwance bane ba suka ce mutanen Madina sun tafi da lada duka fa fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ala yace ku saurara ma da autumullaha lahum wa asnaytum alaihim matakar kuka yi ta musu addu'a kuka yi ta yabansu ya'ani fa antum tusharikunahum fil ajri to Allah zai hada ku alada ku je ku musu addu'a ku yi ta ta musu addu'a Allah zai hada ku da ladan lakin bi hadha shar'i da wannan sharadin ma da matukar kuka yi addu'a Allah da su to kaga su suna aikin alkhairi sun kwashe lada gabaki daya an kawo muhajirin sun kawo ƙara sai aka ba su abin da za su shiga ladan shi kanta abin da za su shiga cikin ladan ƙarin lada ne ga mutanen madina domin ku je ku yi ta musu addu'a kuma ku gode musu saboda shi a musulunci <clears throat> babu butunci duk wanda ya ma ya kamata a ce ya yi ma kowane ne duk mutanen da suke rayuwa akan butunci na ba mutane ba ne ba musulunci a musulunci akwai duk wanda ya amfanar da kai lokacin da kake bukata to kada ka sake kamanta da shi duk kuwa abin da ya ma duk abin da ya ma a rayuwa ko menene ya ma amma mu yanzu da yawa daga cikin mu kaza ne ciki goge bakin shi har ma yanzu mutane tsoro suke wa za su kama su aga don kai zan musu ɗan kunama kuma babu wannan a musulunci manzo Allah ce man ma'arufan faka su yi. duk wanda ya muku abin kirki ku biya shi in ba ba ku samu ba ku ta mishi addu'a kaga duk abin da muhajirai mutanen ansar suka yi aka yi musu addu'a wanda ya ma abin kirki bai kamata ka bi su da butulci ba bai kamata kamar komai ba in ka duba kissoshin sahabbai da kissan shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam da manyan bayi yanda suka yi mukafa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya mun wani abu na mai mishi amma banda sayyidina Abubakar domin shi ya bashi lokacin da bayya shi ya zauna da shi lokacin da ba kowa kuma yanzu butulci mutum zai ma abu ka tsare zai ma da ka ɗaga sai kake ko duk wanda ya sanadiyar ɗaga ka sai ka ga bayansa kai kawai abin da baka so a duniya a ce wane ne ya yi ma wane ko labari ake aje ayi wane da yaron wane ne to shikenan sai ka ji haushi ya kamata kai confession confession in cewa ni yaron wane ne da kuma ka ɗaga shi domin babu butulci a duniya A addinin musulunci babu butulci ko kaɗan abin da ake so mutum in ya ma abin kirki ko kafiri ya zama in ka ji ana zagin ka to kai sai kai ma addu'a duk abin da ya yi in ka ji ana yi ma abu kai sai dai ka ce sai dai ka yi ma addu'a saboda kai ya ma ko sata mutum ya yi ta kuɗi ya zo ya baka ya kamata a ce ka san cewa ya sato ya shiga riski kuma shi Allah zai tambaya kai ya baka ya kamata ka tausaya musu ba ka zo ka ce a kuɗin banza muka ci ai da mun kuɗin sata ne mun samu namu sinan ne na ya ginawa kai ka samu karfin gwiwar da ka zo ka iya ka je ka sato ne to ina wanda kuma ya ɗauke ka a kasuwa ina wanda ya ɗauke ka a wajen aiki ina wanda ya koya ma sana'a ina wanda ya rene ka ina wanda ya ma kaza ina wanda ya ma kaza ya za ka yi da shi wannan hadisin yana nuna mana cewa yana daga cikin kyautatawa taimakon 'yan uwa da ajaza musu da ɗaukan nauyinsu yana daga cikin kyautata wanda aka ɗauki nauyinsu aka taimake su to kada su yi zama mutum kasa yi mutunci su yi addu'a su gode ga wanda ya taimake su ga wanda ya amfane su a rayuwa in suka yi haka to sai su samu ladan duk abin da ya mutu na kyautai na ganin sai mu tsaya a nan saboda lokaci ya cin mana abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka agaza mana da agazawarka Allah ka kare mutuncin mu ka kare imanin mu Allah ka kare yankin mu na arewa da dukkan sharrin mai sharri Allah ka kare mu daga sharrin Faransa da ƴan kanzaginta ya zan jalal wal ikram ya ubangiji madaukakin sarki ka kare mu daga sharrin Faransa ka kare mu daga sharrin turawan yamma da na gabas ya man huwa ala kulli shay'in ya zal jalal wal Allah ka taimake mu ka taimaki shugabannin mu ka ba su ikon yi mana adalci ka agaza musu kan abin da suke kai na mulki ya haihu ya qayyum Allah ka zaɓa mana mutanen kirki masu addini masu tausayi masu jin kai masu rahama ya man huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah duk wanda ka dora shi a mulkin ya takura mana ya matsanta mana Allah ka takura mushi ka matsanta mushi duk wanda ka dora shi akan mulkin mu ya ji ya tausasa mana Allah ka ji ka tausasa mushi ya man huwa ala kulli shay'in qadir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh